later. da wannan littafi na shafin wahabiyya muna magana a kan kafirci muna fatan taimakon allah ya dafa da mu a abin da za mu kai ya ba mu matakan asibai da wanda ke hana wani asirci saboda ya fi shi karfi da kusanci da mamaci al'imamun rahabi rahimahullahu yana cewa wa malizil ma ma'alfami da filisimisi min harzin wala nasibi والأخ والعم لأم لأم وأبي أولى من المدل بكثر النفل وما لذي البعد idan asibai biyu suka haɗu wannan yana nesa ne da mamaki. wannan yana kusa da mamaki. fil'irki suka haɗu a kan gadon mamaki kuma duka a zubai ne min hasbin wala nasibi shi mai nisan ko manisancin bai da gado bai da rabo a dukiyar mamaki wato asibai ne biyu suka hadu amma ɗaya ya fi kusa da mamaki fiye da ɗaya to wanda ya fi kusa da mamaki shi ke da gado wanda ya yi nesa da mamaki sai ya haku bai da gado wannan ya tsare shi ya hana shi ya gaji wani abu ina fatan an fahimta wal'aku ɗan uwa wal'amu da baffa lu'ummin wa'abin wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya wannan ɗan uwanka ne shaƙiƙi uwanku ɗaya ubanku ɗaya wannan wan babanka ne ko ƙanin babanka Wasu ɗaya ubansu ɗaya to aula shi ya fi cancanta ya yi asirci minal mudli ga wanda ya gangan bishadarin nasabi da rabin dangantaka ba duka ba menene ma'anar wannan wannan uwa ɗaya uba ɗaya kaga ya haɗa mene nau'in dangantaka guda biyu asibi ne ga ɗan'uwan shi wannan uban su ɗaya da mamaci asibi ne ga ɗan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya dangantakansa da mamaci ta hanya biyu ne ɗan uwansa ne ta wajen uwansu ɗan uwansa ne ta wajen ubansu wannan kuwa rabin na wannan ya ɗauka Dan uwansa ne ta wajen mahaifinsu amma ba dan uwansa ba ne ta wajen mahaifiyarsu shi na biyun shi ne ya samu shaɗarin nasabi rabin dangantaka akan na farkon wanda yake mai uwa da uba duk ɗaya ne to duk lokacin da aka sami haka mai cikakken dangantaka yana hana mai rabin dangantaka kasirci sawa'an mutum ne ya mutu yana da yayi da ƙanni amma kuma yayin nan da ƙanni su ne kawai magadan shi a duniya asibai ne waɗannan yayin nasa da ƙanninsa uba ɗaya suka haɗa ko su nawa ne sai wani ƙaninsa ɗaya ko wansa guda ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya suka haɗa to wannan mutum ɗayan shi ya sami dangantaka ta hanya biyu ne ta hanyar mane mahaifiyarsu hanya ta farko kenan hanya ta biyu ta hanyar mahaifinsu kaga ya zo da dangantakansa ta hanya biyu waɗannan da suka haɗa uba ɗaya ta hanya ɗaya suka samu haɗuwa ta hanyar wane mahaifinsu amma mahaifiya kowa da tasa to wannan da suke uwa ɗaya uba ɗaya mai dangantaka ta hanya biyu shi ke da gadon wannan ɗan uwa shi mamaki waɗannan dukansu ko su nawa ne wanda suka haɗa uba ɗaya sawa'an uwansu ɗaya ubansu ɗaya ne ko ma kowa uwan shi daban ne ba su da gadon komi na mamaki saboda su sun zo ta rabin dangantaka ne wannan ya zo ta cikakkiyar dangantaka ne an fahimta to haka nan wajen wan uba koyayyin uba da ƙannin uba yau sai aka ce mutum ya haifi ɗaya ya mutu ya batsan shi kuma yayyin sananan ƙannin sananan kun da ƙanninsa iyaye ne ga wannan ɗa da ya mutu ya bari shi kuma baffannin shi ne to ɗannan sai ya bai da kowa a duniya sai ya mutu sai waɗannan 'yan uwan mahaifin shi a gaban shi to su ma hukuncin da aka yi wajen ɗan uwa da ɗan uwa 'yan uwa haka za a yi tsakanin baffofi da ɗan ɗan uwansu ma'ana a cikin yayin nan da ƙannin nan akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin wannan yaro da ya mutu akwai waɗanda kuma ba uwa ɗaya uba ɗaya ba ne uba ne ɗaya idan akwai babban da zai gaje shi shine wanda suka haɗa uwa kaya, uba ɗaya da mamaki. wanda sun haɗa uba kaya ne ba zai gaje shi ba saboda ya zo da rabin dangantaka ne wannan kuma ya zo da kamilin dangantaka ne ta fita? mai sharhi ya ce a ina kara muku bayani ina cewa takaddam bayani ya gabata anna manin fa'ada min ba. duk ɗan zaman a ci a rage in ya zan shi kaɗai ne ba mai ci ya rage mashi haza jami'ar mara zai tattara dukiyar gaba ɗaya ya mallake ta gaba ɗayan dukiyar tunda bai tarayya da kowa ba au ma abqatil qurud in kuma da mai gadon da zai yafuci nashi ya ɗiba to abinda rabon wancan can ya rabu shi zai kwashe saura duka ya yiwu akwai matar aure in an ba ta nata shi abinda ya saura asibi zai kwashi wannan bayanin mun yi shi baya wadda sarrafi hazainil baitayin malam ya ambaci bayani a baitin nan guda biyu bayani ya ambata hukuma ma izajta ma'a asibani fa aktar hukuncin idan asibai biyu suka hatsu a gado ko fiye da biyu min jihatin wahida kuma dukansu sun zo ta jiha guda ne mun yi bayani idan sun zo ta jiha mabambanta a yaushe na kusa ke danna na nesa a yaushe suke tarayya duk mun yi bayani a zamanmu da ya gabata ina fatan mutuna fa'innahun to su waɗannan sibai in kana ba'aduhum asaba ilal yi min ba'abin idan gudansu ya fi kusa da mamaci fiye da gudan ko ɗayan hajjabal akarabul abu'ada wanda ya fi kusa da mamaci sai ya hana wanda ya fi nesa da mamacin gado falaisa lil abu'adi hazzun minar mirafi shi na nesan bai da rabon komai a gado na kusa ya hana shi ya gaji wani abu wal'irtu lil akrabi dukiyar gadon gaba ɗayanta za ta koma hannu da mallakan asibi mafi kusa ne fal'ibin misali ɗa ciki asibi ne ya hajjibu ibinan ibini yana hana ɗan gado jikan mamaci wa kullu ibini ibinin kuma duk wani ɗan ɗa jika ya hajibu man hata min banil al'ibin yana hana ‘ya'yan ‘ya'ya gado wanda suke ƙarƙashin shi ko ƙasanka ma'ana in gaɗa jika baya gado in ga jika tattaba kunni baya gado in ga tattaba kunni inhihi mhm, baya gado shine anda ake so a nuna mana na kusa yakan hana na nesa gadon dukiyar mamaci lukon biki saboda in ana maganan kusanci da mamaci to shi ya fi kusa da mamaci wal'abu shi kuma uba ya hajibu kulla jaddin yana hana duk wani kaka gado kowaye shi wa kullu jaddin kuma duk wani kaka ya hajibu man fawqahu min al-ajdadi yana hana kakan da ke saman sa cikin kakanni ihihi ne ya mutu ga kakan shi ga kakan kakan shi to kakan shi zai gado kakan kakan shi bayi da gado saboda mai kakan shi ya fi kusa da shi fiye da kakan kakan shi wal'af ɗan uwa ya hajibu ibn al'af yana hana ɗan ɗan uwa gari domin ɗan uwa ya fi kusa da wani, da mamaci fiye da ɗan ɗan uwa wal'ammu babba wa ko kanin mahaifi ya bu ibinil al'ammi yana hana ɗan baffa gado yana hana dan baffan shi gado wa kullu ibn ahin wa ibn ammin kuma duk wani ɗan dan uwa ko ɗan baffa ya manta man ta idan akwai wanda ke kasan shi shi ma zai hana shi gado wannan ɗan ɗan uwa ne sai kuma wancan shi ɗan ɗan ɗan uwa ne kaga ɗan ɗan uwa na saman shi ya hana shi gado wa kullu zalika bil ijma' duka wannan haka malamai masana gado suka yi ijma'i wannan bayani ne na baitin farko وما لذي البعد على قريب في الإرث من حظ ولا نسيب وأطف المصنف النصيب على الحوض ما يلتاجي ya yi afafi min hazzin wala nasibi ga abu ɗaya ne hazzuka nasibuka kamar للتوكيد دان أرفض مغانا لأن الحظ هو النصيب ومن الحظ شيني النصيب kaman taho ka zo ne zo taho da abu ɗaya ne kenan don ya ƙarfafa sannan kuma ya kammala magana kafiya ta fita fa'in ta sawa asibani fa aksara kirkuri idan asibai biyu suka zan daidai wani bai fi wani daraja ba fa aksara ko fiye da biyu filkurbi wajen kusantarsu da mamaki fa'in ta hajjar daraja tuhuma idan ya daidaitu min jihatin wahida ta hanya ɗaya ne suka zo fanzur to sai ka dubi in kana ba a mai dili ilal mai fi da ummin wa sai ka duba ka ga to shi mamacin nan da ya sadu da mai gadon nan ta wani hanya ya sadu da mamaci ta hanyar uwa da uba ne wato uwansu ɗaya ubansu ɗaya da mamacin Wal'ahar shi kuma ɗayan yudili bi abin fakat ya sadu da mamaci ta hanyar uba ne kawai to in haka ne falmudili bil abawai ne wanda ya sadu da mamaci ta hanyar iyaye biyu aula bil shi ya fi cancantan ya kwashi gadon mamaci min almudili bil abi ijma'an ga wanda ya zo ta hannun uba ne kawai duk malamai akan haka suka yi ijimaji an fahimta ko wa huwa muraduhu bil baiti tsani abinda yake nufi kenan a baitinsa na biyu والأخ والأم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya baffa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ya fi cancanta ya zan asibi fiye da ɗan uwa wanda ake uba ɗaya ko baffa wanda ake can iyayensu uwa kowa da tashi a lokacin da ɗan wansu ko ɗan kaninsu ya rasu za su yi gado to wanda ke da uwa ɗaya uba ɗaya shi ke da gado fal'irsu shafiƙi wahadar gadon ana ba shaƙiƙi ne wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da mamaki shi kadai ko da waɗancan sun kai hamsin wa inna ma ya kuni zalika ana ba wanda ke uwa ɗaya uba ɗaya gado ne fil ikhwa ga 'yan uwa wa banihim da 'ya'yansu wal a'amam da bakofi wa banihim da 'ya'yansu an gane magana wato 'yan uwa ne mamaci ɗaya ya mutu wannan uwansu ɗaya ubansu ɗaya da mamaki waɗannan ko uba ɗaya to sai a ba mai uba ɗaya an gani eh wa banihim to sai 'ya'yansu su ma yanzu ba ɗan uwan sai 'ya'yan 'yan uwa to za su koma matsayin iyayen wanda shi ya mutum in ya zancen iyayensu wannan uwansu ɗaya ubansu ɗaya ne da iyayen shi an dawo kan 'ya'yansu waɗannan kuma ubansu ɗaya ne da iyayen kun nan kowa ko nashi daban-daban kuma to wanda suke uwa ƴaƴan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su za su yi gado Ya'yan waɗanda suke uba ɗaya ba za su yi gado ba kamar an koma wajen iyaye ke an gane wal'amamu haka nan bakkofi wannan baffan ɗanƙane shi ya mutu to amma ubansu ɗaya ne da baban mamaki ga wani shi kuma uwansu ɗaya ubansu ɗaya da baban mamaki to babban nan na mamaki mai uwa ɗaya uba ɗaya shi zai gaji mamaki wanda take uba ɗaya ba zai gada ba hakanan wa banihim ƴaƴan bakkofin su ma hukuncin hukuncin bakkofin wanda suke in an dubi sama uwansu ɗaya ubansu ɗaya ne da ɗan da ya mutu nasu wanda da babban nanin shi zai gada wannan ko ubansu ɗaya ne a can sama to waɗannan yara wanda can sama uwa ɗaya uba ɗaya 'ya'yan mai uwa ɗaya uba ɗaya su ne ke da gado yayan mai uba ɗaya ba su da gado iyayen haka wa fahima minhu annahum idza tawaw fil ibla ila al mayyit da wannan za a gane idan waɗannan asibai suka daidaitu a daraja ta hanyar saduwa da mamaci bi an kanu kulluhum ashqa suka zan gaba ɗayan su shaqiqai ne au kanu kulluhum la'abin ko kuma gaba ɗayan su la'abai ne uba ɗaya suka haɗa ba wanda suka haɗa uwa ɗaya falaisa ba awla min ba'abin ba wani wanda ya fi wani daraja a ce ba zai hana wani gado a dukansu da kikan juna ne to dukansu suna da gado a subai ne sai su raba a dukansu la'abbai ne to dukansu suna da gado a subai ne sai su raba shan yashtarikuna fil bai na bis sawiya idan haka ne abin ya kasance babu wani bare shakikai ne duka ko la'abbai ne duka to a irin wannan za su tarayya a abin da mamaci ya bari sama ba daidai da daidai a tsakaninsu wa huwa kazalika ijma'an shi ma wannan hukunci haka yake bisa ijima'i kalbanin wa kabanihim kaman 'ya'ya suka zan duk shaƙiƙai ne wa kabanihim haka nan ƴaƴansu duk suka zo da irin wannan sifa to za su raba ne a tsakaninsu saboda ba wanda ya tsarma wani daraja zai yiwu shi wanda ya mutum shi ne kawai dattija a gidan bai da kowa sai 'ya'yan 'yan uwan an gani ta yi wasu can sama su hudu ne ko biyar 'yan uwan shi duk sun mutu sai shi kadai ya rage amma waɗannan 'yan uwa na shi ba wanda bai bar 'ya'ya ba kuma uwansu ɗaya ubansu ɗaya ga 'ya'yan tanko ga 'ya'yan buba ga 'ya'yan kallamu ga 'ya'yan ana ruwa kaji hudu an ji ko amma barau ya mutu ya bar 'ya'yan 'yan uwan shi kuma duk suna da 'ya'ya to ai iyayensu 'ya'yan nan gaba ɗaya iyayensu shaƙiƙai ne ga wannan mamaci da muka kira suna barau shi ai an ce mashi farau ne domin Allah ya kwashe ‘yan uwanshi ya bashi ya rayu da ‘ya'yan ‘yan uwanshi ba farau ba ke an gane to waɗannan ‘ya'ya na wane da na wane da wani wane da na wane wa ta wani daraja a tsakaninsu babu darajar su ɗaya ne kaga in an zo gadon dukiyar barau duk za su yi tarayya a kai abinda wannan ya samu ko abinda wannan ƴaƴan wannan ya samu haka ƴaƴan wannan haka ƴaƴan wannan dukkansu haka za a yanyana ولم يذكر هنا ما إذا حتلف جهة الأصوبة أنا bai ambata mana inda za a sami jihar asibcin in ya bambanta ba wasai ya tsoro ba'adahu fi babul hajji. idan muka shiga babul hajji zai ambaci wani sashi daga cikin wannan matsalar wajahatul usuba sita hanyoyi da ake samun asirci guda shida ne na ɗaya albunuwa ‘ya'yantaka ɗa yana zama asibi amma ya ba asuba ba ce sai in ta haɗu da ɗa sai ya ja ta zuwa asirci maimakon ragwanta na musamman ɗaya ke sun mal'ukuwa sai kuma ƴan uwantaka ita ma tana haifar da asirci afwan summal ubuwa sannan ubantaka ubantaka an gane ko haihuwa na haifar da asirci uba na iya zama asibi Kuwa ba asu ba bace mai rabo ce ta musamman in ka ga an yi ku uba ya jata su raba mata abinda ya yi saura a wani nau'in gado da muka yi ta bayani ita ta ɗauki sulusul baƙi uba ya ɗauki sulusani amma na baƙi biyu kenan summal jududa sai kakantaka kakantaka kakanka na iya zama asibinka an bayyanta ko na hudu wal uhuwa yan uwantaka dan uwanka sawa'an shaƙiƙi ne ko la'abbi yana iya zama asibi amma mu lura banda ne banda ɗan uwa lu'ummi shi faralin shi tabbatacce ne ba asibi ba ne fahibu farbin ne na biyar sun mabanul ukuwa sannan 'ya'ya na 'yan uwa suna iya zama a tubai na shida summal mal'umuma sai babbantaka babbantaka babba yayi ko kannin mahaifi suna iya zama a tubai in kana son ƙari sai ka ce summal wala sai kuma wanda ya yanta ba wanda bai da magaji ya mutu shi kuma wannan a ne kawai mace take yin asibci an gane ko wannan shine ma'anan waɗannan baitoci guda biyu wallahu ta'ala a alawa a alamu da abin jihar sallah daga baya tsokaci da neman bayani ya